الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بايك باقي تكيس والمسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata barka muka haɗu wannan masallaci babban jami'i cikin babban gari na argungu hedikwatar argungu local government ibin nigeria muka haɗu domin mu bi na alkur'ani da yau karanta yau ma wannan yammacin na goma sha takwas da watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin bakwai ga watan uku meladiya dubu biyu da ishirin da shida insha Allah za mu doka na karatu mu na yau a kan yau yau karatu mun kawo ƙarfin suratul nuhin alaihi salatu wa salam ɗaya da cikin manya-manyan annabawa wanda a rayuwarsa dukkan annaba ba wanda ya san wannan rayuwar ba ubangiji ya ba shi dama ya yi gargaɗi shekara dubu da ɗari tara da aka halaka mutanen sai shekara sittin da mayar shi ne aka ba mu abin da ya faru domin da Allah ya zuwa ga ƙarshe da aikin da ya yi da kuma ƙarshe abin da ya faru saboda dogewar mutane ne a akan kafirci ya kala da a ce kafirci da sako shoma abubuwa mutanen dogon sun ga akwai fara cikin sabon nan da akwai dubaru da alamun cin nasara gari su amma saboda ba hanyar allah ba sai ta kai su da halar kamar wa'azi na yadda Allah ya mu da ya kawo mu da wannan kisa cikin alqur'ani saboda mu wa'azu da abin da ya faru gare su muna fatar Allah ubangiji ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muka karanta a ciki da nurar da Allah ya hangar wa da ya yi mu da mu gane mu fahimta yau kuma za mu gane suratul jinni surar da Allah ya ambaci al'amarin aljanu tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. wuri biyu ne aka yi magana ta mai tsawo nan ta fi tsawo amma an yi ta cikin suratul ahqaf kamar magana kamar da. amma saboda Allah na nana ta fito shi nan ya tsana kuma matsalar nan ta halarta karatun annabi na asiyar asulin kisa don allah maka ta yi mai zahiri ya yi ya yi mutane su gane allah bai kaddara ba ta yadda la'ifa ya nemi haɗin kan mutane la'ifa saboda ya samu damar yadda ake haɗi da ya zo la'ifa wannan tsayar ta ba ta ci nasara ba a wani bangare wani bangare kuma ta ci nasara yanzu ya tallata addini ga manyan mutanen gari suka wautar da shi suka yi raddi ga abin da ya zo da shi kuma har suka shishita mai wawaye mata suka yi mai rakiya har zuwa bakin daji yawan na rakiya kun juda mai kwarai don jiwa ta an haɗo shi da manzon Allah ya shiga damuwa sosai ya dawo shi da yaro ya zo wajen na kan ya kama sallah ta jiki karatun da yake na alkur'an da girma wannan ramin akwai a ce akwai wani ayari wani mazauni ne na ajiyar suka ji karatun manzon Allah sai suka to suna kawai suna kuka suna kuka da dukkan alamu jinnu nuna larabawa ne karatu nan da manzon Allah suka gane suka fahimci matsalar da suke ciki yau sun gane abin da abin da aka rabiya dama da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam an sa wani canjin tsaro ga sama lokacin annabawan da suka gabata aljannu ba hana su zuwa sama ba suna zuwa yi wato yawace-yawacin su su sadu labaru labaru nan suna suke tahowa su haɗa ma bokaye su mutanen su da ke hulɗa da su cikin banu adam ce musu allah zai yi kaza ba na lokaci kaza za a yi abu kaza waɗannan abubuwa sai su faɗa ma mutanen da ke musu hidima to da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dama sai ta dan kuce ma aljanu suka ga an samu mummunan tsaro ga sama da sun hari sama sai suka ana ta jiba su da yula da kima ku tsanani fiye da yadda aka saba da aljanu suna yawo gabas da yamma ta su gano ni an mafari da aka samu su wanga tsaro daga zuwa sama ba da wuri ba cikin wannan yawon da suka yi na bincike su gano ni an mafani da aka samu su wanga irin mugu mugun gari sai dai suka zo suka yi su manzo Allah yana karatu sallah usman da jini ya dawo da kai da bai so maka suka tsaya suna ta saurari suna ta saurari suna ta saurari suka yi shawara junanta kuna ji ko ka ce suka fi wallahi mutumin ga manzon Allah kuma ina gani aikin gana shi asa na biya an ka ba saba to wannan halartar da suka yi annabi bai kan da su ba bai gane su ba sai Allah ya ɗauko ta faɗa mai wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam أيوه مكان آه، سورة الأحقاد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن نعم. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما

يستمعون القران كما صلى الصبان سنة صور عليها القران سوك صور عليها القران قال ما هذا روح سوك بنت كنت هل يجي أن يجي تكراج منهم سيدك في بيشرو هو أي صور على رب الجابين يسوك جيا كمو أن ننزل كي تمنجا ننزل كي تيسا سوك فهيم إن shine manzo Allah ya gama sallar asuba shine sallar maqudiya da aka gama sallar asuba wallahu ila qamin munzir sai ka juya wai sun jiya har sun gane annabi na har sun imani ya tabbatar da aljannu wasu sun yi mutane sauƙin kai masu rukiya suna ya baka wata ce yanzu na aka gano aljanni cikin mutum a cikin musulunta ya ce ko ya ce to na musulunta Da haka nan sun ji ƙur'ani sun gane shi da kyau a sun imani lalle wanga mutumin manzo Allah ne kuma shi har sanadiyar ana mutuwa kama daga wannan guri sai suka jiwa suka shiga jama'a da suka yi tawazi ne suka ce ma mutane su ajiyar. qalu ya qaumana inna sami'na kitaban un مصدقا نعم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يا مكان مؤجل معنا يا جماعة مؤجل إنا سمينا كتابا mun ji wani irin littafi mun ji wani irin littafi na musamman wanda aka saukar da shi kundila in ba da musa wanda aka saukar har sun tabbatar da wannan manzo ne ke wanda aka saukar bayan annabi musa ya wuce ya nuna ya gudawa ne a su an saukar da littafin bayan musa wannan littafin kuma ya hadilar haƙƙi yana ciyar da mutane zuwa ga aikata gaskiya shi ne musulunci wa ila da rikin mustaqim suna aza mutane kan yana aza mutane kan gobe bai mata kaga waɗannan nasibawa aljannu har sun zama musulmi har sun zama masu wa to wannan magana ita da Allah ya sake faɗa ma annabi na yana kidaya mai ni'imomin da ya yi mai ya ce ka faɗa ma mutane قل أوحي إليك بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا شنو أكتب من الله يفتي بيان هذا مساعدة تجي أكتب قل كتي أوبي إلى أي واحد يزوى كريم هذا كنا نعم؟ بعدني الجنة لا يفتي فقط من أنت أيوة، آية يا أي وحي قدير أنه السماع نفر من الجن للي وفي جماعة الجن سلطة ورعي القرآن إن ربي أوحى إلي للي أبنجينا يقول يا مرتان إنك قريشة فجيا ما بيانك فجيا سوى أبنجينا يا أيكو مني أن جماعة من الجن lalle wata wani ayari na jama'a jannu wuli kira qira'ati lil qur'ani sun saurari karatu na Ba fa amanu bi ko hakun imani da su. wa saddaqu ko sun gaskata shi wa aslamu kuma shi kenan har sun musulunta ka hada mu mutane ga qurayshawa masu yin alqur'ani in ba su imani ba haka aljannu sun imani ce كما سكت إنا سمعنا قرآنا عجبا الجنون suka ce mun ji wani alkur'ani mai mai tsananin ban mamaki ga tsawatarwa ga ban mamaki ma'ana fa qalu li qawmin hina yad'u ilayhi aljannu da suka koma ga jama'a suka ce musu wallahi mun ji wani irin bin karatu mai ban mamaki فمن القرآن عجبا مؤثرا في حسن تدبيره ما يبان ما ماي مؤثرا ما يتاثير في حسن kyakkyawan tsarin da aka rage na magana wa balagat ne da kuma wato balagar ta a cikin tsarinsa wa ma hawahu da abin da ya tsara min badi ne kabina kyakkyawan na kawatattun hikimomi wal izaki da wa'azoci wallahi mun ji wannan littafi da muka yi mamaki game da shi masu tafsiri suka ce in isamahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aljannu sun ji karatun manzon Allah wa ya karatu alqur'ani yana karatu alqur'ani fi salati fajr sallah asuba wa lam yashuru bi bai ji bai ko sai ba bai sai ba walar tima'in bai san sun ji shi ba bai ji rigima su ba kuma sannan bai san sun saurare shi ba wa inna ma akabara bihi ko ukubira bihi rasul bi wasati wahayi an ba manzon Allah labarin taurare su ta hanyar wahayi amma shi dai lokacin da suke gwagwarmayar taurare ijejeniya kamar su hau junansu bai san da aljan kana iya zama da shi majalisi guda baka san da shi hmm. mafi fi ita da sun tafi amma bai san da su ba sai da Allah ya faɗa mai aljannu sun saurare ka sosai muhammad faɗa ba shawa sai sun karyata alkur'ani aljannu sun ji qur'ani ba ko su karanta ba amma bin imani da shi kuma sun gaskata shi kuma sun waye gari sun zama cikin jama'a kamar su shine aka ce annabi bai san da taruwarsu idan aka samu wannan haka aka ce wayu hu ma qasahu Allahu ala nabihi fi suratul aqab abin da ke karfafa annabi bai kan da su ba abin da labarin da aka ba su suratul aqab min khabari na labarin ajab wanda muka karanta muku farko cewa fala ma hadaru kalu suka halarta suka tafi shi mu ji fala ma ku ji lokacin da aka makaratu wallahu suka juya ila qaumi zuwa zuwa da jama'a suka aljannu mundirin suna masu gargaɗi والغرض abin da wannan min al-ibari al-istima'i jinn da faɗa ma manzo Allah aljannu sun saurare tawbiku quraishi wal arab zargin quraishawa da larabawa fi kauli min da ba ta hu an imani saboda sai dinke da zuwa ga imani su da aka saukan mu qur'ani da yare su dan su na cikin su wanda suka san kirkin shi amma duka haka suka suka yi jikiri ga imani amma ga wasu kan jin ɗai suka yi karatu cikin daji su yi imani suka zama masu wa idan ka da jinnu khairan minkum kenan wannan yana gwada aljannu sun yi su zama kai wa aqra'u ila al-iman kuma sun yi su gaggawa zuwa ga imani da Allah a faɗa musu in ma sun ki Allah musu imani ba Allah ya ba manzo Allah aljannu cikin aljannu masu a wa da iyar mai aikin Allah fa innahu min ne ma daga lokacin da suka ji alqur'ani istazamu aljannu sun girmama alqur'ani wa amanu bi sun iman da shi wa sun koma ila qaumi zuwa ga jama'a su aljannu cikin dabuzuka da ranguna da kulabe da tsaunuka sun koma munzirina suna masu gargadi zikrilafil arabin ladina nazala bil isani sabani akafin Qurayshawa da Qur'ani ya sauka da yare فإنهم كذبوا ماذا جنسوا أكسونا كريوا غنيمة قرية سكي واستهزأوا كما سكي إذجلي وهم يعلمون أنه كلام موجد الحالي سنزلي والله magana ce wata tabbuwa yi kuwa ta tabbata da Allah ce wa anna muhammadan ummiyun sun sani ya ke annabi ba ummiye ne bai karatu bai taba rubutu ba la ya bai karatu bai rubutu wa shakkana ma bai da mawkibin inzi wal jini kin an samu bambanci mabayani tsakanin matsayin mutane da aljaru a wannan a wannan kabila to shine Allah ya ce cika faɗa muna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan littafin da aka saukar ma annabi ya hadi ila rushd ya hadi الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا wannan ya hadili nan da ya la rusul yana kirra zuwa ga shari'a kan zaman shi mai kirra zuwa ga shari'a fa amanna bi muka mu imani أن يهدي هذا القرآن إلى الحج القرآن إلى شرط القبية والرشد للشريعة هذا متعني الحج عملتها كما تلا حسد الدنيا الظاهرة قلتك هكا بوكب الجنوز كتموي إيمان بايا طيب، موي إيمان mun gaskata من mun لله littafin nan daga na bi mumin gaskata shi walan nushrika don haka daga yan suka kawo harfu nawrin nafin istiqbal lan wanda malamai ka cewa na harfu nafi ta'abini ba ko shi na yake cewa harfu nafi ta'abini al istiqbal yana gwada nan gaba abin da zai kawo suka ce nan gaba ba za mu shirka ta za mu sake shirka ga rabbina da ubangiji ba mu hada shi da kowa waɗanda muka hada da Allah yanzu mun gano wannan qur'ani yana kirwa ga gaskiya don haka walan na'uda ila ma kunna alaihi min shirki har abada ba mu komawa akan abin da muke akan kan na shirka da Allah walan naj'ala lillahi sharikan ba'da al-yawm min khalqi ba mu sake kama Allah abokin tarayya cikin halittarsa mai littafin kazu ne su ayat cikin wagga aya akwai dalili na riko ala anna ula'ikan na farciya waɗannan taro na aljanu kanu mushriki na asalin su mushrikai ne jin alqur'ani gare guda ya kasu kawai shirka su aje su suka imani da shine suka ci gaba da cewa wa annahu ta'ala annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada suka ci gaba da cewa annahu kuma lalle shi yadda al'amari yake ta'ala jaddu rabbina girma ubangiji mu ya girmama ai ta'ala azmatu rabbina wa jalal girman ubangijinmu da ɗaukaka fa sun girmama shi Allah mattakan zuwa ya yi ƙarni a shi yana da mata aure wala wala da ko kuma ɗa na haihu ai dai ka da mun dauke Allah bai da mata wala wala da kuma bai da ɗa ne an da zaujata duk ta kazu lil hajja saboda ita mace dama ana rikon ta ne saboda ɗaya bigewa da neman duriya walwaladu lil isti'na shi da ana riko shi domin dai bikewa wallahu ta'ala munazzahu an naqaibi to shi Allah sarkake ne daga nakasar da sai ya bi kai ya bi na wanda ke tanyo shi wata rana ko kuma mace da ke rage bai wato shi Allah ya tarkaka ga wannan suka ci gaba da cewa wa annahu kana yaqulu safihuna wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata suka ce wa annahu kuma yadda al'amarin ne yake kana yaqulu safihuna wa wa sun kasance suna fada Allah ga Allah shanan da karkatacciyar magana ai wa annal ahmaq al jahil fiha wa al jahili ko da kiwawa cikin mu kana yurkibu ila allahi ma la yadi bi jalali suna jingina ma Allah abinda bai dace da daukaka ko a cewa ne shi awwali Allah ta hanya ta aka bi a kai da Allah ko a ce in ce kaza shi ake zuwa gare shi a nemi kusanci da Allah Kama irin masu bauta da guba suka je suka suka dauki duk wanda ke wannan aljanun nan nasibawa sun dauke shi wannan mugu mugu jahilina kuma wawa na karshe aka ce a karanta a aya cikin kureshawan makka su ji abin da aljanun ke ce ba in sun wautar da duk wanda ka da Allah da wani fa min ba da hannu aula kai da da Allah ya bambanta da hankali da ilimi kai ka fi kowa cincinta tsarkake Allah daga abokin haɗi saboda kai ka kai kai a alama mabayyan ya daga cikin kudurin Allah mai don haka suka wautar da masu irin wannan ɗabi'a suka cewa annahu kana yaqulu kathibun ala Allah shanada suna faɗan magana karkatacce ai qaulan shanadan bayyana anil haqq wa haddi al-ihtidal ya ne kan shiga gaskiya kuma ya ne kan dadi a ce ayi adalci mujahid ya ce asabihu ko iblis abinda suka nuni da wawa shine iblis dahabu ila ibadati ghayri Allah saboda iblis ya ga ya ci zuri a kai zuwa ga wani wanda ba Allah da suka gane da ya suka ɗauki shi shi kan shi babban nasu wawa ne wata ta ɗauki shi bisa da sanin da yawa Allah amma yawa Allah abokin tarewa ashe wannan yana gwada mu da yana karantar ko babanka har bisa ga hanya tabbata ba za ka yi mai kamala hankali ba za ka ɗauke shi lalle ya jahilta ya bace kuma ka kauce ma wannan fatata don yanzu ga su duk irin ka'idojin da ɗaukaka da martabobi da shige da shige da Allah ya ba Iblis ga ƴaƴan suna cewa wani wawa wasu wawaye daga cikin mu suna nuni wannan babban na nasu ya ce su bauta kuma ka su ɗauke shi wawa ne wanda ya ci kauta da jayi suka ce a gaba wa an na zonanna anna zonanna allan taqula al-ins wal jinnu ala allahi kadhiba Allah madaukin sarki ce suka sake cewa wa anna lalle mu zonanna mun tabbata Allah ta kula insu wal jinnu ala Allah ya mu da wani abin muka dauka da mutane da aljannu ba mu iya kanin alewa Allah kai kai kunna na zunnu an ada Allah lan yakdiba ala Allah da wani mun kasance muna da sun kowa bai iya kanin alewa Allah kariya la min al-insi wala min al-jinni ba daga cikin mutane ba daga cikin aljannu ba fi nisbatu sa'ibat wal walad ilay ta hanyar jingina mai mata aure ko kuma da masu sami'na hadha alquran da muka ji wannan alqur'ani wa amanna bihi muka yi imani da shi alimna sai muka sani cewa annahum kanu yakadibuna ala allahi bidani suna kirkir kariya su jingina ta ga Allah ji Allah yana da ba amma cikin qur'ani mun gane ba a jingina ma Allah ba cikin alqur'ani mun gane ba a jinjina ba, Allah kaga wannan imani na aljanna ba karami imani ba shi yasa ta manzo Allah yana karatun suratul rahman akwai wajen aya talatin da wani abu wani da ke shafa bi ayi ala ya rabbi kuma ta kasi ba hmm. sun halarci karatun nan saboda sura ce mai daɗi to duk inda aka ce fa bi ayi ala ya rabbi kuma ta kasi ba da wani daga cikin nemomin ubangijin ku yi karyatawa ikhtilafi ayyihima nukazzibu wa lakal hamd ya Allah wallahi babu wanda muka karyata dai daga cikin yawon ubangijin mu wa lakal kuma godiya ta tabbata gare ka ubangijin tare manzo Allah ya dawo miki masa haji da tabbata ki mali arakum alhinnu ahsanu lakum jawaba min anfusikum yace musu kan yasa ne aljannu sun yi amsa game da ku ya zargi kafai ki min ne ne aljannu sun ji ku kyakkyawan amsa lokacin da Allah yake tambaya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai ga aljannu suna cewa ya Allah la bi ayyi ma tukadzibu wa lakal hamd ba mu ko wace nima da cikin nomika kuma Allah godiya ta tabbatar maka sun gaskata za su karyata kuma sun ce sun gode ma Allah da ta karyata da suka yi don kai yana na mana shirya wanda duka sama ta su da zuciya kai yana bambanta da wani wanda ba shi ba kuma shirya ta tana yana ga daraja kai daga matsayin da yake da shi na kasa kasa kai mai upgrade da bai kai babban ba yanzu ga manzo Allah yana haka ma habbansa jawabi aljannu ya yi min naku a wurin ga manzo Allah ya yi su upgrade ya daga darajar saboda amsar su imanin su da amsar su Da haka nan suka ce wannan zanen nan allon ta kula ne su wakilu allah ya mun zaci ba ba iya karin hadiyawa allah kariya قال الطبري وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجن أن تكون وتنصي إنكاري cikin su an yi inkari cewa an ahadan ya ji kariyo alal kadibi lamma bi addin qur'an da suka ji alquran suka ki wallahi su ba su aza akwai wani mutum mai karin halin fada kariya da Allah li annahum qabla an yastami'u a gabanin ji alqur'an wa qabla an ya'lamu takdiban lahi liza'imin lillahi sahiba kayan su ta karyatawa Allah da yayi ji alquran cewa bai da mata bai da kanu ya hasabuna anna iblisa sadiqun sun yi da sun abin da baban su tushen su ya karantar da suna Allah yana da baba yana da da sun haza abin nan gaskiya a ce shi aljin a ce shi abun jin ibile, ba mutane ne na yake masuwa har da zuri'a kai yana kiran zuwa ga bari a ne da Allah ya tsine mai sai inuwa na sarjaki har da ne bai tausayi ashe ba mu dai na da uban ya zama tushen halakaci ba ashe har da su zuri'arsa in in za ta samu mutum to ya kai a mutu gaba ɗaya ai mu guriyo har da ne ya karantar da su cewa Allah yana da mata a riki Allah a riki wani kaza dan Allah ne a riki wancan mata Allah ne ashe wannan da'awar ta kai ga aljanna da suka ji alqur'ani ya kai ta wannan za a ji suka ga su cewa lalle wauta ce babba zai yi gina ma Allah ba ko da shi ne anan suka ce wa annahu kana rijalun min al-insi wa أنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال نعم. يعوضون برجال من الجن ni fazadu murhaqa Allah ba suka sake ce ma'ana da take alqur'ani wa aita annahu kana kadma ka tabbatar da ibilis har yana yake yi bi zalika a cikin wannan fasal ko safiya da ta ta tina ka to annahu kana bi jami'a min al dauri wasu mutane sun ka daga cikin mutane ya wuzuna suna neman tsari biri da hada mina dalilin lauta manyan mutane daga cikin do sun kasance suna wannan tafiya ba za su umra ka sai suka kara ba aljannu girman kai ai kana kalaikun min al-ins jama'a da yawa sun kasance daga cikin mutane yastajiru na biri min al-jinn suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljannu fa zada al-insul jinna isman wa duguya da aljannu suka ga ai hadda mutane na suka tafi ga wani rai da yi yawan shiga ko hadda fazazzabai sai shugaban tahiya sai ya yi addu'a ya ce Allah ina neman kariya a uzu bisa yi hazal wadi ina neman tsari daga shugaban wannan rahin daga bi da sharri waɗanda suke a cikin ma'ana yana roƙon wannan shugaban waɗannan aljannun na wannan rahim yana roƙon su tsari yana roƙon shugaban nan ya ba su kariya daga kare aljannun da ana su aljannu da suka ji oh wato har girma gare mu har mu aka nema tsari bibi adatihim bihim suka suna neman kariya gare su sai suka ƙara musu dubuya nan wa utuwan wa utuwan wa dalala shi ne abu sa'ud ya ce kana rajul amsa bi wadi faqarim idan wani mutum ya maraita cikin wani rayi ko wa khaf ala nafsi yaji tsoro akan kansa kala sai ce a'udhu bi sayyidi hadha alwadi ina neman tsari daga shugaban wannan rayi min sufaha'i qawli daga wawayen jama'ar kada a cikin rayuwa yuridu aljinna yana nufin aljannu وكبير جنا لي بعد جبفن على جبا جبا كاليا لك كير المبيا فإذا فلوا ذلك دلوك في تعرض لك جهاد نمان قريب أكل جواني أنا مش لك كير جماعة استكبروا ليش كهار كيرمان waƙalu sai suka ce sadanar in sawa wanje ne yanzu kan mu waye gari mu an jagororin mutane da aljanu gaba ɗaya ashe ba aljanu ɗaya muka jagoranci ba har da mutane manyan su muke fa zadar rijalul jinni takabburan wa mutuwa sai wanda yadda dama Manya aljanu girman kai da tsaurin kai ba za fa zalika qawluhu fa zadum rahatan sune aljanu suka ba da labari da mutane suka fara roƙon zai ga shugabannin wuri su ya tsara mu shugabannin wurin nan jin kai مفارو يتي وأنهم ظنوا كما ظننتم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا نعم وأن وأن كفار الجن كافران متالي zannu sun yi zato kama zanantu ya ma'asharar jinni kamar yadda kuke zato ya ku taro aljannu an lallaha ba asa ahadan ba'da al-maut Allah bai kayar da kowa bayan mutuwa su ma mutane a jiya suke zato ba kada an karu ba kama an kartu muhu an mutane ma suna yin karewa safin kiyama kamar yadda su ma kuka yi karewa wannan maganganu ne na aljanu an yi wa ya kasa annabi ya karanta ma mutane aka ce kuma suka ce wa anna lama kana sama a fawajadna wa anna lama sama فوجدناها ملئت حرسا شديدا نعم ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ubangiji mana hukuncin sarki ya yi wani kotun ne abin da aljanu suka ci suka ce anna lalle mu la masanar sama mu bincika sama mana mun yawata cikin sama fa wajadana ha amma ba cikin da bage fukan da kai inda za mu zuwa mu zauna mu gurare mu zauna mu saurara fawajada na hamu ya kai muka yi an cika ta haratan tsaro shadidan da zarafi يقول الجن الجن صنع فرد وأن أتلبنا بلوغ السماء مؤمن بكيكا بعد ذبك سابا لاستماع كلام أهل يأخذ الكورا عرف فقد نلوة أن لا يشكينك فوجدنا هاتبك ساميت يرجو قدموا لأدب الملائكة الكثيرين أنت كورا عرف أن ذبك سابا وإذا ملائكة ما فيها الذين يحرسون عوان بالبيترون قاد الزمى جنان وبالشهد مفركة كون مكتابيت أنت كاتا ديولا لكيما سنغبكي وعلا fi tuko zafu fi haman yu hayun bi kidra wadanda yular da kiyo da ake jifar wanda wanda yin ya kusanci sama din yanzu mun mu saman tana da wani irin tsaro da musamman ba irin da wani ba suka ce a kuma annabi na uku wa anna kunna na qawlu min hama qa'ida wa anna kunna للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا دوريك عن يأتي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأنا كنا نقوم منها متعزامنا زمع جيوك زمع قرار مدرما ai kunna qabla fi muhammad na daruku sama muka manko sama da nafsa ya fi da ila akbari don mu taurari mu gaggaza wani iya haɗa da fara mu je mu faɗa mu boka da muke ta'ammuli da su suka ce amma kamar ya da al'ada yanzu kan daga aikuwar nan da aka yi mai duk wanda ya je kama ya saurari labari ya ji la wuce habar rasada wurin nan zai ta zai ta zai wata yula ta wuta mai dakon yurin nan ai ba man yuhawilu al'ana istira sami duk wanda ya yi kokarin zuwa saurari ta ta ji ya ji shahabar zai ita wata yula yantaziruhu yana jiran shi bil marsadi a wannan madakatar ya haruku wa ya haliku wanda zai kone shi ya babbake shi laifi don haka kama din na an samu suka wa an na lana dari wa an na lana dari

ولشر اللي اكل لي لو انا عصام لا نعلم نحن ما اكل الجن مو الجن مسلم ما الله فاعل بسكان الارض مي الله يكل لي لما دونا اكا ولا نعلم حل امتى لا السماء بالهرد انت كما تقرون وبالشهاد تقوم يولى الذي لعذاب لعذاب دوت عذاب يريد الله ان ينزله بهذا الارض دوت عذاب الله يكل شيطان كما كذا ام اراد بهم ربهم رشدا ko ko Allah yana nufin su ne da shiryuwa ma'ana an bi khairu yuridu Allah ko ko an sanya wannan tsaro saboda wani alkhairi da Allah yake yi mutane kaza da shi بأن يبعث فيهم رسولا كيف بكيل ذي عيقوان منذوج كيسو مرشدا بيسير روا يرشدون إلى الحج وأن يكشير بسودوا أغبتيا وهذا من أدب الجن أكسي وانا مكان عطان على جسد الله دبي وانا لا الجنوش ليور حيث نظر بول خير إلى الله فإن دسوك الجن جناع الخير جوارا ولم ينسي بول شر إلى الله أما بس جن جناع الخير جوارا ba su jinjina lanar a sharrul urida suka ce aka nuha ba sai Allah ya nuha a sharrul urida bi man fil ard shi sharri na aka nuha ba su Allah ya nuha ba sharri na aka nuhi da mutane a cikin kasa am arada bihim rabbuhum rashadan ko ko Allah ubangiji su yana min su da wata shirya da wani alkhairi suka jinjina alkhairi zuwa Allah ba su jinjina sharri zuwa ga suka yi wannan فقالوا سكت أشر أريد بمن أرجع من هذا برب قال ابن كثير ابن كثير وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك أجباني ونن أنك تنشي أنا جيها أرجع نودوس يولا لكي نتوراني فهذا هو الذي حمله على تدلل السبب da suka gane da duk suka hankama ana ta jihar su da yulin da kiwon wanda ba su saba da haka nan ba wannan shi ya ɗauke su a su yawata duniya har su gano ni a sanadiyar da ta sa aka sha makace su da damar da an gare su da wuri fa aka zo suka shiga ya zari na masharik al'adu wa magariba suka shiga suna yawo gabasin duniya da ya ka san dai aljanu yawon duniya bai ba su wahala hmm. in mai rukiya yana rukiya nan an ka ce wallahi eh, za ka malam ba muna aka da ita ba muna yana ba ware na nan a ce yana yana so ce mai wallahi yana can makka yana da wani a ce kira muna ce minti guda sai a ce gaji ya tawo, yana makka yana da wani amma ce muna kira sai minti guda sai a gashi ya tawo, daga makka minti guda in an ka ce abin sun yawo su duniya cikin ɗan lokaci kana mamaki saboda iskoki ne sun fi tsuntsu gira sun fi tsuntsu sauri don haka ta yi ba su ba su matsala cikin zuri a an yi wani don kijiwa ubana wanda ke aljannu suke mu'amala da sai ya hita ɗaya ce zani na gumi daga nan doron kawa sai a ce to ga sabo ka kai mawa ne ko da yake hita ka dubi sai yana hita bayan gida da ya da ya wuce abin da killa yanga shi ke nan baka san gane zuwa ajiwa min ci yan zuwa sai ga ina da da su kowa da ya ci ga ci ga ci ga ci a kawo da gida amma shi ko ko kowa yana da su abin da sun ce lokacin da yana mu'amala nan ba wanda ya shiga daki ne duk wanda ya shiga daki ne zai kamu da mugunyar rashin lafiya ba su kishi ne cikin mugu mugu amma kuma daga baya Allah a shigana a shigana don asun ana mai aure ko wace mace ya bila da ta shiga da shi wata matsala za ta same ta da an kai ta shiga na a shiga na yanzu na sai Allah ya sauƙaƙe suka rabu da shi ya bar yan uwa gare mu ko jiya shekaran jiya ya ta taho daga cikin iyayen juna amma da ya fita gani shi kenan ba ka sake gani ne kuma in Allah zo da minti talatin yana dawa ya ce ma daga turan kayan ya zo guri ya dawo ga ga ko ya zo guri wani ya zo guri wani ai ta mamaki to kaga ba dai shi aljanin kansa wanda yake tare da shi ma yana iya saki mugun sauri shi na aka ce da aka samu wannan tsaron da suka ba da labari suka ga lalle tabbas da ta samu matsala ne fa aka zu ya zare na masharikal kal'arfi suka shiga suna yawo mahitar rana gabas wa ba hada mafadar da yammacin duniya daga mafinta fara'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u bi ashabi fi salat sai suka ji shi manzon Allah wajin na haji hmm. yana karatu sallah ko ce haba haba kai wallahi matsalar ina ganin mutumin gana hmm. ne aka ce fa arabu anna hadha huwa alladhi hafizat min ajali sama sanadiya aikin mutumin da an da sama daga bari zuwa aljanna fadanu minhu hirsan ala sama'il qur'an kai suka kusance shi fadanu minhu suka kusance shi birka ala sama'il qur'an akan jin qur'ani din nan summa aslamu sannan suka musulunta to shi ne cigaba da labarin da suka ba su ya suka ce wa anna min al muslimuna wa min al qafidun wa anna minnal salihuna wa minna ذلك كنا kunna qidada ubangiji ya bamu labari akan kote akan aljannu suka cewa anna lalle mu min al min salihun muna da mutanen kirki cikin wa min nadu zalik muna da aka haka ai minna qawmu na abara muna da farra mu mutane daga barin lai cikin bi amiluna bima yurdillah masu aiki da yi domin neman yarda Allah wa minna qawmu kuma cikin ma ko aljannu laysu sulaha ba mutane kirki ba wannan aka ce a radu bi qawlihim duna zalika ay allazina laysa salahu kamilan wadanda kirkin su bai cika ba hmm. aw allazina laysa lahum salam ko kuma suna ne wadanda ba su da kirki gaba dai kunna dara'ikan gidaza mun kasance hanyoyi mutane masu hanyoyi daban-daban ai kunna sirran shakka mun kasance kungiyoyi daban-daban wa mazahiba mukhtalifatin kuma mun zama mazhabobi da suka saba ma juna wa min nasalihu cikin mu akwai na kirki masu bin sunna wa min na tsari ko cikin mu akwai bugga wanda suke bangantattu wa fina a cikin mu aljannu ana samun mai tsoron Allah wa shaqiya ana samun ko kowane ana iya samun cikin mu suka sake cewa wa anna na wa na. كنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا تتكتب وأنا للمؤمن جماعة الجنود bayan sun ce kun na ɗara ita gida da suka ce wa na zanen na lalle mu yi zato ai alimna shi ne gano ana alimna wa aikanna mun tabbatar anna Allah qadiru alaina mun tabbatar da Allah mai cikakke iko ne akan mu wa anna na fi kabdati mun san muna cikin damka Allah babu fitar da kanmu cikin damka Allah wasu lani da mulkin da aina ma kunna a inda duk muke mun san babu rijaya Allah babu kere masa don haka lan nu'jizahu bi haraka ba za mu kere ma Allah ta hanyar gudu ba walan na fallafa ان iqabi ko babu ya kuce ma azabarsa idza arada binasu an Allah ya muhimu da mutuna قال والتفكر الجنة منثني تهنجة تناني تهنجة كفر أبو القرآن والتفكر في آيات الله anna mun gano anna fi qabdati yusullani lam nafutahu bi harbin wala gairi babu ya tsere ma Allah da gudu ko kuma da wajenka sun yi wannan sun ma'adu ila shukurillahi ta'ala ala ni'matil ala ni'matil iman sai suka dawo suna masu godiya ga Allah duka ga ni'mar da ya yi ga musulmi ce duk wanda Allah ya musulmi ya kamata ya gode ba duk da aljannu da suka gano Allah ya so su da alkhairi ya sanya suka fahimci annabi Muhammad da shirya su kabila ya kamata su gode ma Allah shi na Allah yake karanta mana suka ce wa anna lamma samina al-huda anna lamma sami'na al-huda amanna bi haka faman yu'min bi rabbihi بربه فلا يخاف بخسا ala rahaqo kila allah yace wa anna kuka ce kuma lamma fa min al-huda lokacin da muka ji shari'a na ji mun yi imani da wannan shari'a lamma tabina alquran alazima da muka ji alqur'ani almustamil ala alhidayah wanda ya karkara akan shari'a na ji sai muka yi imani wa bi man anzala wa man wa man wa anzala muka yi imani da wanda saukar da shi wa saddaqana muhammad da muka gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi risalati cikin zaman sa mutum Allah don haka mun sani fa man yu'min bi rabbih duk mutumin da ya yi imani da ubangiji ka imani na gaskiya ba la ya kawo bakasa to ba ya taba jin tsoro wata tawaya daga Allah ba da ba wala rahak haka ba za ya ji tsoron wato wani wani azabai abin da bai aikata ai fa man yu'min billahi ta'ala fala ya kawo nuqsana min azanati bai jin tsoron a tauye mai komi cikin jawakin sa wala zulman bi ziyadi sayyadi kuma bai zato a lumbe shi a dada mai abin da bai aikata qala ibn abbas abdullahi da abu la ya kafu an yi min mutumin da ya imani ya sakan kan Allah bai tauye mai komi cikin arzikin sai dai ya kara wa Allah ya zada fi sayyi'atihi kuma ba za a daɗa mashi cikin munanan ka ba li'an al saboda tawaya shine al-nuqtan warraqu shine al-udwan wa mutum ta a zamai abin da bai aikata ba wannan ayoyi sun gwada mana matsayin ajiyar nan da sun biya waɗanda suka halarci zo Allah yana da sun ji a gaskauki suka yi imani suka gaskata annabi suka zo suka koma masu wa hmm. an faɗi wannan ne gaban ta aka ce a sauke ayar nan da annabi ya karanta ta makka saboda ta wasu biya in sun hinjire ma annabi to Allah ya kawo ga aljanu nan sun imani da shi su duka su dauka شين الله يكفر فرع سورة الأنعام وإن يكفر بها هؤلاء وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما نعم

to wa kada wa kalla qauman duha qauman mun wace taga wannan wannan alqur'ani risalar daka mun wace to su mutane lai su bi ha bi kafirin ha abada ba masu kafir cewa ana nuni al muhajiruna wal ansar hmm. su muhajirai da ansarai daga wannan kika gane rashin arziki da rashin sa'a mutumin da zai dawo ya ce ma abubakar dan wuta ne aisha dan wuta ce umar dan wuta ne daga nan za ka gane yana jayayya da allah allah ya ya ce ba su kafirta har abada shi ko ya ce kafirai na ba ka gaskiya yan uwana don haka ba mamaki dan shi an yi tuzo ba ba ya zama kafirai Allah ya ce ya mana su ya mai shi bisa ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yan uwa cikin labarin aljannu da muke lokacin mu yayi hadinai kuma lalle ne dole mu ba har lokaci hakkinta mu tsaya nan gobe mu tashi aya ta goma sha cikin suratul jin abinda mu karanto da Allah ya amfani ne abin da muka yi kuskure Allah ya ta muna da kuma sanya abin nan ya kafaffe cikin laifukan kan da muka wa Allah ya sanya mu ciwon da cikin da samun daraja na duniya ga Allah da rabo gobe da akira anan muke cewa alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh karmakallah Allah ya saka da bincin alkhairi kuma wannan shekaru karshen darasin da aka gabatar yau sai gobe Allah ya kaddara kamar yadda aka yi sanarwa jiya cewa yau tana ɗaya daga cikin ranaku da aka sake warewa domin nema ma marayi taimako da agaji suna na suna zagayawa ana kira da mutane kowa ya yi kokari ya taimaka da abin da Allah ya kori, Allah ba da ikon taimakawa a kan makalla akwai tambayoyi da kowa suka rubuto kamar haka mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum malam barka da azumi ya ce su ne mahaifinsu ya auri wata aljana kuma suka haihu ɗaya biyu da shi eh? sun ka samu ɗaya biyu da shi da ita matar da ita aljana ah. kuma ya zamana cikin ɗayan suna ganin guda amma ba su ganin guda to yanzu mahaifinsu ya rasu kuma shi wancan da ba su gani aljana ta ɗauki abinta hmm. to waya za su rabon gado tsakanin wannan ɗan da wancan ɗan uwansu da can guda aljani so ku fi ɗiri wani uba su lokacin da aka yawo da walan <laughs> da da aka aure tambayi su sadaki na an kadar ma aure aure yana da sharuɗa la nikaha illa bi wali wata zaki wa a dan? to yi an samu wadannan sharuɗan sun kammala an yi aure tsakanin babansu da wasu aljana mm. aka samu manyan shi kenan an samu tabbacin aure an ingantacce na shari'a to diyan nan sai a yi kokarin sai ne to in maza na da mata a dole mata na da sabbin da ta yi ana gani inda aure nan tabba an yi kuma ya cika ka'idoji na shari'a in ko bai cika ka'idoji na shari'a ba to ba iya ne waɗanda aka cinci a raba da su wajen gado musulunci ba wallahu ta'ala a alawa alamu wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce shi ko yana halarta mutum ya yi sallar tarawihi tare da liman sannan ya tashi cikin dare ya bi liman kiyamun laili a cikin jam'i duk a cikin dare guda ya halarta abu za abu ya halarta banana ta tiri so hmm. ya yi witiri tare da limamin na harko ya sake bin wani ya sake witiri tare da wani sannan shi ne abu ya halarta amma ya halatta in limami goma aka cikin dare in kana da iko ka bi kai sallah tare da su in ka gama a kan wikiri guda in farkon da ka yi wikiri shi kenan in mai ya shi ya yi wikiri kana iya bi shi dai ya sallame sai ka tashi ka cike witirinsa da wata raka sai ka koma ma wikiri jan na kana farko in ko a baka cike wikirin ka sallaka da yau sai ka yi witiri tare da wannan limamin amma din limami biyu ko ku cikin dare ba ya da matsala wallahu a'lam na Allah ya saka da alkhairi wannan shine karshen tambayoyinmu ana ƙara tunawa mutane cewa akwai darasi darasin da ake gabatarwa a membarin sunna karfe tara da rabi na dare zuwa goma da rabi allah ya ba da ikon halarta amma musamman gaji a yamma da muka da Allah ka ainihin masu da damuwa da su wacce fa wasu kone su kanar da yiwu wani yana kare mu kuma sanya a jirgin kalin masu ayyukan da ayyukan da su kare su kwanan shi wasu masu imani ko masu imani idan ba su sun baka ne ciyar su Allah ba su ne masu ayyukan imani ko ga ayyukan shi Allah ka yi mana su baki daya a kan ci fatiha da kuma sanar sallallahu alaihi wasallam kowa da aka ta da wani mutane da suka kan rayuwa na tiyar da kowa da ramar ka kan ci fatiha da sanar sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله على ابراهيم وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم حميد مجيد ربنا اعطنا في الدين حسنه وفي العاقبه حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب ان لكم موجبات رحمتك وأبان وأبرز مثلا مثل كل اسم وأرجل مثل كل بئر وفاز بالجنة ونجاة من النار لما لا إلى لما إلا كفرت لا هم إلا فرشك لا دين إلا قدرت لا حد من حوائج الدنيا والآخرة إلا قبلتها ويسرتها وعلموني سبحانك ربك رب العزة والسلام على الله والحمد لله رب العالمين. Thank you.